jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir a shirin mu na yau wasu manyan jarumai sun yi tsokaci akan mutuwar babban jaruma zainab food bayan sun amsa gaisuwar ta'aziyar mu haka kuma mun leka nollywood inda wani jarumi ya saki wani sabon fim a youtube mai dauke da turanci akan jaruman da suka yi yaki da fyaɗen da jarumi baba ijesha ya yi mun kuma leka. a Bollywood ta kasar India inda masana'antar ta yi rashin wani babban jarumi mai shekaru da dama. to madalla a ƙarshen makon jiya ne dai labarin rasuwar jaruma zainab but ya bayyana inda jarumai da dama suka rika bayyana hotuna da rubutun nuna alhinin rasuwarta abin da ya sa na nemi jin ta bakin wasu jigogi masu rike da mukamai a wannan masana'anta ta kaniwood ga kuma abin da shugaban jarumai ke cewa assalamu alaikum sunana alhassan A. kwalle shugaban kungiyar jarumai na masana'antar kanewood inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna raji'un hakika muna godiya da irin sakon ta'aziyya da muka samu daga gare ku da kuma sauran al'umma A al'amari na hajiya zainab wacce aka fi sani da mamazi mahaifiya ga maryam booth da hamude wannan baiwar allah babu abin da za mu ce da ita a wannan masana'anta illa mu yi mata addu'a ubangiji allah ya jikanta allah ya gafarta mata allah ubangiji ya sa ta sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma cece ta domin wani gibi ne muka samu a cikin wannan masana'anta ta mu wanda zai yi wuya mu iya mai da kamarsa saboda tsakani da Allah mace ce wacce take ba ta da abokin rigima ba ta da abokin faɗa kwata-kwata kuma duk wanda ya yi mu'amala da ita tana mu'amala da shi tamkar ɗan da ta haifa a matsayinta na uwa kuma ga nasiha ga rike ibada ga addini ga zumunci hakika abubuwan alkhairi da yake tattare da wannan baiwar Allah mu ba za mu iya cewa ga iyakacinsa ba musamman ga ma'abota kawa wato makota abokan zama na unguwa mun ji irin abubuwa da yawa da suka rika faɗa a kanta ko a harkar siyasa da ta shiga mace ce wacce take ta harkar siyasa ta zuwa lokacin da Allah ya ta zai wuya ka ji mutum da zai ce ba kyauta masa ba irin abubuwan nan da wasu za ga 'yan siyasar kan yi wajen cin zarafin wasu ko gaya mutane wasu maganganu ko a jarida ko a rediyo ko a talabijin dai da sauran abubuwa ka zai wuya ka ji a ajiya zainab a cikin irin wannan abubuwan da wasu kan yi a matsayin na 'yan siyasa kuma mace ce wacce take ko da yaushe idan ta dabban babban ɗan siyasa kullum tunanin ta ya zai taimaki mutanenmu ya zai taimaki wannan masana'anta so kamar abin da na faɗa dai gaskiya mace ce wacce mu mun zuwa da ita lafiya mu kuma rabu da ita lafiya muna fatan Allah ubangiji ya karbi shahadarta muna kuma roƙon Allah ubangiji ya sada ta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu kuma in ta mu ta zo ubangiji Allah ya sa mu cika da kyau da imani ina godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi a madadin dukkanin ah, masu shirya fina ah, na Hausa a Najeriya haka kuma shugaban kungiyar arewa filmmakers ya bayyana halayya da irin zamantake wanda aka yi da margayya zainab boot inda yake cewa ni sunana abdullahi Sani abdullahi wanda aka fi sani na da baba karni ni ne national president na arewa filmmaker association nigeria allah yau wannan baiwa allah rasuwa kuma muna kyautata mata zato da mun adalcinta kyautatawa ta mutuncinta kuma duk mutumin da yake industry kanewood ya san wace ce hajiya zainab mun san mutuncinta ta kasance ma kamar kaka ce a gurinmu domin wasa da dariya da muke kuma ta buɗe hannunta 'ya'yan ma da ba nata ba ta ɗauke su 'ya'yanta sannan idan ta tashi baka shawara akan wani abu da kai na ta takan keɓe ka ta cewa na kayi kaza kayi kaza baka kyauta ba amma ka gyara ba irin halitta ba ce wacce za ta so ta ci mutuncin ɗan adam ko ta cozarta ka wato mutuwan nan ta ta shiga jikin duk wani ɗan fim ba na kusa amma da ake mutuwar na ji mutuwar na ba duk abin da nake na zo domin samu watan da na idata ubangiji allah ya gafarta mata allah kyautata mata makwanci idan ta ta zo allah ya sa mu cika da imani wato ba dai a cewa komai sai dai mu bi ta da addu'a amma ta cika macen da take ganin mutuncin kowa da kowa domin na a akwai wanda suke ba 'ya'yanta bane amma ta ɗauke su ta ciyar ta shayar ta yi musu tufafi da sunan 'ya'yanta ne wannan mace ba karama asara muka yi a industry ba sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya ji gaba daya har da ku masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh har ila yau shi ma sakataren kungiyar mofan ba a bar shi a baya ba wajen tofa albarkacin bakin sa to hajiya suna na salisu muhammad ofisa kamar yadda kika sani har kullum sannan ni ne babban mataimakin sakatare na ƙasa na mopan kuma ni ne a shugaban riko na mopan na jihar kano wato hajiya zainab allah ya jikanta allah ya rahama mata allah ya sa aljanna makoma wato mace ce wadda babu irinta a yanzu dai a faɗin wannan masana'anta a yanda ke hajiya zainab wato mace ce wacce take cike da alkunya a duk sanda ka ganta mace ce wadda take da tambihi mace ce wadda take da tawali'u mace ce wadda ta zaunu a matsayinta ba ta yi ɗage ba har iya zamanta da nasanta saboda haka za a jima a masana'antar shirya fina-finai na hausa ba a mayar da gurbinta ba da wanda bai kaita ba da wanda ya kai ta da na ƙasa da ita dukka ba irin mutumin da hajiya zainab ba ta girmamawa hajiya zainab ta yi jinya kuma allah ya sa wannan jinya ta kankare mata zunubanta kuma allah ya ba wa 'ya'yanta mafita ya ba su kariya allah ubangiji ya rufa musu asiri duniya da lahira wannan shine abin da zan ce a kan hajiya zainab allah ya ji allah ya ramice ta allah ya gafarta mata A cikin abokanan sana'anta Baba Bello Ja na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara wannan sana'a tare ga kuma abin da yake cewa a kanta. Hajiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ina godiya da wannan ta'aziyya da ake mana na Zainab Bus mahaifiyar Maryam But kuma tana da 'ya'ya da ɗan dama. Hakikanin gaskiya Allah ya ji ɗan hajiya Allah ya rahamshe ta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta mutu shahada Allah ya sa tana aljanna. Hakikanin gaskiya ba mu yan fim ba duk wasu masu ma'amala da ta kowane fanni in dai za ka yi ma'amala da ta kasan kana ma'amala da mutum ne kirki ta kowane fanni kake ma'amala da but in dai kana ma'amala da to kasan kana ma'amala da mutum ta san mutuncin kanta na farko dai a mata da suke industry fim dukansu ba wanda suka kai ta ilimi na boko manya dai a mata duk industry ba wanda ta fita ma'amala na girma dan adam a mata duk industry ba ta fita addini a duk industry kuma duk mutumin da ya hudda da maryam but sai ta yi masa kamar ita kamar shi ya haife ta sai ta girmama sai ta faɗa masa magana mai daɗi tun da nake ban taɓa jin ta faɗa wani mutum ko ta zagi wani mutum bayan bayanan ta aibata shi ta faɗi mummunan halinsa ban taɓa ji ba kuma abubuwa guda biyu muhimmai sun haɗa ni da ita na farko dai drama mun yi mun yi hausa drama da ta da yawa a cikin industry din nan kuma ya siyasa ce mun yi taron siyasa gurare da dama musamman harkar ampp mun yi taro da ita gurare dama kuma duk lokacin da aka kirawo ta kalmar da za ta faɗa za a ga mutane suna jin daɗi abin da ta faɗa a game da wannan harkar da ta haɗa su kuma mutum ce mai mutunta duk wanda ya nemi ya mutunta ta fiye da yadda kake kuma sai ta kira ka ta gaishe ka kuma mai godiya ce da alherin da kai mata ko na fatar baki ne saboda haka an yi asara ba karama ba Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya rahamshe ta Allah ya bata aljanna mu da muke tare da ita hakikanin gaskiya mun rashi ‘ya'yanta sun rashi aminanta sun rashi abokanta sun rashi kuma mace ce mai luƙun duk wata macen da ta zo wajenta tana zaman yaya za ta zo za ta aje ta a gina kuma za ta gargina mata kuma za ta za ta aurar da ita in Allah ya ta miji wannan shine halayen Maryam But Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci kuma Allah ya jikanta rahmasa ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da sause mai raba kullum ta da mahayi ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so da masoya ta mu dabi mutuwa ta dauke mama sai kai yankuri baba sai kai yankuri mama sai kai yankuri aisha rabu sai kai yankuri To madalla a masana'antar fim ta kudancin Najeriya kuwa jarumi Yomi Fabi wanda ya kasance dan gwagwarmaya da ya tsaya akan zancen fyaɗen da ake zargin jarumi babaji shayayi ya saki wani sabon bidiyo mai ɗauke da labarin fyaɗen amma a baibai wanda ya sauya labarin ɗauke da sunayen duk waɗanda labarin ya shafa inda ya sa tsokana da tozarci a ciki abin da ya ja hankalin 'yan kallo da jarumai aka yi mai ca har sai da kamfanin youtube ta goge fim ɗin ga dai abin da jarumi femi branch ke cewa game da lamarin But I thought you were going to somehow apply some common sense and Zan yi magana ne akan fim ɗin da Yomi Fabi ya saki. Lallai na san jigon fim ɗinka akan jaruma Iyabo Ojo ne, amma na zaci za ka yi dabara ka sa siyasa a cikin labarin. Ka faɗakar kamar yadda aka san mu akan sana'ar mu wajen faɗakarwa. Amma abin da na gani a fim ɗin aiki ne na marasa hankali da tunani. Gaskiya ka baiwa 'yan fim kunya. kuma na yi da na sanin kasancewa abokin sana'arka dole ne in ji kunya domin ka yi amfani da baiwar da Allah ya yi maka don fadakar da al'umma ka ci mutunci tare da wulakanta abokiyar aikinka don kawai kun sami bambancin ra'ayi amma ka sani ba iyabu ka wulakanta ba kanka ka wulakanta sannan ka yi amfani da kaddarar da Allah ya ɗaura wa yarinya ƙarama 'yar shekara goma sha hudu kana tsokananta da shi ka sauya labarin fyaɗe ka bayyana abin da ba haka yake ba wai shin ya kake so yarinyar da abin ya shafa ta ji da ba dan na san kana da 'ya'ya ba da sai in ce rashin sanin darajar 'ya'ya ne ya sa ka yi haka ka kira kanka jarumi kuma ɗan gwagwarmaya amma ka fitar da fim akan zancen fyaɗe da yake kotu zancen da alkali ya ce kada a sake ɗagawa har sai abin da shari'a ta yanke ka bari kiyayyar Iyabu ojo ya sa ka jefa kanka a cikin haɗari na neman suna tare da shiga gonar shari'ar da ke kotu ina kira ga hukumar 'yan sandan najeriya da su gayyaci jarumi yomi Fabi ya yi bayani a kan wannan fim da ya saki mai tattare da cin mutunci da cin fuska da kuma tozarci na san duk wata jarumar da kai amfani da sunanta ka ji mata mutunci za ta iya haƙuri ta share ka amma yarinyar da abin ya shafa ba za ta iya haƙurin da manya suka yi ba domin tozarcin ya yi yawa ko kuma masu mara mishi baya ku sani munafurci dodo ne yakan ci mai shi and um, for all those that supported Yomi Fabiyi in this nonsense that he just did remember that you are sharpening the teeth of um, a mad dog To Allah ya kyauta. Har ila yau a Nollywood jaruma Eniola Badmus ta amsa wasu tambayoyi inda ta bayyana kwanan nan za a fara haska ta a cikin shirin My Siblings and I na Sin One Production kamar yadda za ku ji. Currently, uh, I just joined my siblings and I. watching from Monday, they've been showing, you can even check on my page, hmm. they've been showing my part. So Yanzu haka dai ina cikin shirin nan mai dogon zango na my siblings and I. Daga ranar Litinin za ku fara gani na in kun duba shafi na a yanar gizo. Za ku ga ina ta ɗora shi na daɗe ina son in shiga cikin shirin my siblings and I don ina ƙaunar fim ɗin. Sai da na shekara ɗaya ina roƙon funke ta sa ni a shirin fim ɗin amma sai ta ce a'a aniola wannan ba harkar ƙawance ba ne aiki ne kuma aikin gaske sai na ce mata kar ta damu zan yi sannan ta ce sai na rubuta sai kuma na sa hannu don ta san ina ayyuka da dama ba ni da isasshen lokaci amma hakan nan ta yarda haka kuma ta hamsa tambaya akan yanayin ƙawancenta da funke a kindale da aka da jennifer inda take cewa funke again. And what I mean is we are beyond friends. I see a whole lot of role in her. She's a mother, she has this mother role, this sister, Funke is everything. A yanzu ba ƙawata ba ce, amma kuma ba yadda kuke tunani ba. Ina nufin mun wuce ƙawance ta zama jijiyar wuyana, jijiyoyin da suka haɗe wuya da kai, wanda in babu su babu rayuwa. Kuma kun san jijiyoyin sun fi komai kusanci da mutum saboda a wuya suke. to haka kusancinmu ya zama funke ce mace da zan kira karfe ukun dare ta ɗauka hankali a tashe tana tambayar lafiyata ku ji ta ruɗe tana eniola me same ki lafiya dai kike ko takan kasance uwata da yayata da ƙawata a duk lokacin da hakan ya taso shi yasa na ce yanzu ba ma ƙawance mun zama 'yan uwan juna ne kawai har ila yau eniola ta yi karin haske akan zancen da ta yi a yanar gizo wanda ya haifar da muhawara inda ta ce ba ta karban kuɗi a hannun saurayi kuma watakila hakan na da alaƙa don tana da komai ne ga abin da take cewa Wataƙila don cikin kuɗi na taso, duk da dai na rataye asali na a gefe. na shiga gari don neman na kaina ko kuma kila don ba ni da yayyen da suke magana akan yadda ake karban kuɗi a hannun saurayi kuma zancen ina da komai eh to gaskiya da nake karama ina samun duk abin da nake bukata haka kuma har yanzu babu laifi domin ina samu a gurin iyayena kuma ina da nawa kuɗin so me zai sa in amshi kuɗin saurayi lokacin da na yi wannan rubutu ban gidan mutane ba na yi ne don ƙashin kaina ina ƙoƙarin kwatantawa ni ba na roƙon saurayi kuɗi in muna soyayya sai dai ni in bashi kuma in ya bani wannan daban amma kuma duk da haka gaskiya ba na karɓa kuma hakan ba wai yana nufin ba na karɓar kuɗi a wurin maza ba na ma fi karɓa a wurinsu domin 'yan uwana ne su ne ma na fi karɓar kuɗinsu a tunanina karuwai ke roƙar kuɗi wurin saurayi amma fa tunanina ne Make you take your time, oh. You want to deceive me. so they waste my time, oh. Yeah. Oh, I they look your eyes, oh. Yeah. You want to play me for a fool. so they waste my time, oh. Yeah. Mm. Only God can tell. You want to deceive me. You want play with my heart. You don't. madalla har ila yau mun leka masana'antar fim ta Bollywood a kasar India inda suka yi rashin wani babban jigo a masana'antar wato jarumi Dilip Kumar miji agun shahararriyar jaruma Saira Banu. भेद अनेक जो खोले प्रेम बिना पागल प्रेमी बोले An haifi jarumi Dilip Kumar a ranar 11 ga watan Disamba 1922 a ƙasar Pakistan kuma ya bar duniya bakwai ga watan Yuli shekarar 2021. Jarumi Dilip Kumar shine jarumi na farko mai ɗauke da sunan Khan a masana'antar fim ta Bollywood. domin sunan shi na gaskiya Muhammad Yusuf Khan an shaida cewa shine wanda ya kawo sauyi a yanayin shirya fina-finan Bollywood kuma jarumin ya kasance babban jarumi na ƙarshe a cikin jerin jaruman farko da suka yi fina-finai tun a 1940 da kuma 1950 ma'ana duk sun ƙare saura shi kaɗai jarumi dilip kumar ya auri matarsa sai rabanu jarumar da aka haifa a shekarar da ya fara wasan kwaikwayo a bollywood jarumar ta girma da ƙaunarsa da kuma fina-finansa a zuciyarta dokar Allah ya haɗa su ya kuma gane lallai mai ƙaunarsa ce a cewarsa ta yi ƙarancin shekaru amma kuma daga baya ya aure ta tana kan gabar tashe a masana'antar fim ta Bollywood jarumin ya yi fina-finai da dama da suka haɗa da babban fim ɗinsa mai suna Divdas fim ɗin da ake ci gaba da sauyawa a duk bayan wasu shekaru da dama bisa kyau da tashan da fim ɗin ya yi jarumi Dilip kumar ya rasu ya bar matarsa saira banu domin allah bai ba su haihuwa ba an bayyana 'yan fim da dama ne suka halarci wajen jana'izarsa waɗanda suka mara masa baya suka kuma tsaya a matsayin 'ya'yansa jarumi dilip kumar ya rasu yana da shekaru 98 a duniya madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin kuma a madadin duk waɗanda kuka ji su da waɗanda suka taimaka wa shirin ya zo muku wato Michael Kudisin da Shamsiya Haruna da kuma sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa Kabir da na shirya da kuma gabatar ke muku fatan alheri.